واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 sha uku ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha shida a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke wannan unguwa bukar are nan cikin garin lafiyan jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma jiya mun tsaya a tafsirin aya na 126 a wannan sura mai albarka suratul baqara za mu ɗora bayanai a kanta sannan sai mu ci gaba da haka za a ƙara maimaita mana wannan ayan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار النار وبئس المصير نعم الله كين سركي أنا تشيوا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال إبراهيم كتنا كوك أنبتا من سوياكي النبي صلى الله عليه وسلم يا إند النبي إبراهيم يروكي ألا مدوك كين سركي دوانا الدعاء يا نتشوى رب اجعل هذا بلدا آمنا ya kai ubangiji na ka sanya wannan bigire ya zanto gari kuma garin na aminci warzuk ahlahu as samarat ka wadata ƴaƴan garin mutanen garin daga kowane nau'i na ƴaƴan itace amma ina nufin mutanen garin kaɗai waɗanda suka yi imani a cikinsu waɗanda suka yi imani billahi wal yawmil akhir da Allah da ranar lahira Kala sai Allah ya faɗa wa annabi Ibrahim wa man kafar wato zan azarta mutanensa wanda suka yi imani har ma da waɗanda suka kafirce amma shi duk wanda ya kafirce ɗan ga irin arziki da zan bashi fa umatti'uhu qalilan zan sanya masa jin daɗi na ɗan kadan na ɗan wani lokaci kaɗan thumma aftarruhu ila azabin nar sannan sai in tilasta masa in jashi izuwa ga azabar wuta wa bi'sal masir tir da makoma in ta kasance ita ce wutar jahannama mun fara tafsirin wannan ayar jiya mun kai izuwa ga faɗin Allah maɗaukakin sarki ij'al hadha baladan amina cewa annabi Ibrahim alaihi salam yayi addu'a kuma muka faɗa mana cewa wannan ayar ta kunshi wata daraja da falala dori akan waɗanda muka ji a ayoyi guda biyu da suka gabata na annabi Ibrahim alaihi salam shine cewa Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa addu'ansa kuma ga addu'an da wannan addu'a ne da ya yayi mazuri'arsa da garin da suke zaune a ciki to abu na farko dai shine wajen ya zanto alƙarya ya zanto gari kuma makka Allah maɗaukakin sarki ya kira ta albalad ko Allah ya tabbatar da wannan addu'an kenan la uqsimu bi hadha albalad hmm, wa anta hillum bi hadha albalad sannan ya zanto gari mai aminci Allah maɗaukin sarki ya kira Makka da sunan albaladul amin kamar yadda muka ambata jiya ko wattini zaitun, wa turi sinin wa hadha albalad alamin awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa nasu min hawlihim Allah ya amsa addu'a annabi Ibrahim dangane da wannan kuma jiya mun yi bayani abinda yace zan faɗa mana malamai sukan kawo hadisai da suka zo iri biyu hadisai da ke cikin Bukhari da Muslim da suke nuna cewa Allah ya amintar da garin Makka to ranar da ya halici sammai da kasa, sannan hadisai da suke zuwa Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa Allah ya bayar da wannan amincin ne sakamakon wannan addu'a na annabi Ibrahim muka ce wancan abu ne wadda Allah ya kaddara shi kadaran sannan a nan Allah madaukakin sarki ya hukumta shi shar'an shi yasa al Ibnu ibn kathir yake cewa wannan addu'an Allah ya tabbatar da shi kadaran wa shar'an warzuq ahlahu min as-samarat abu na biyu kenan na addu'ar da da ya yi na farko addu'a ne ma garin, na biyu yanzu addu'a ma mutanen garin sai ce ya Allah ka azarta mutanen garin min samarat min wannan littab'id a samarat jam'i ne na samara idan aka ce samara ana nufin ‘ya'yan itace abinda bishiyoyi da itace suke suke haifarwa wanda ɗan adam yake ci a matsayin abinci ko abin marmari wannan su ake kira samara jam'i yana da jam'i kala-kala ɗaya daga cikin jam'in shi ne wannan samara da Allah madaukin sarki ya amfani da shi a nan to wannan alifun da lam ɗin da Allah ya kawo cikin samara ɗin a samara malaman balaga suna cewa a nan alif da lam tufido al-istighraq wal yana nufin kowane irin kayan marmari ko kayan abinci ya Allah ka azabta mutanen garin nan da wannan abun mana a samu su zanto suna da wani bangare na kowane irin kayan marmari na kowane irin kayan abinci Allah ya kawo shi garin makka kuma wannan ma Allah maɗaukakin sarki ya amsa wannan addu'a shi yasa in ka tafi makka za ka iya samun furut ɗin da a indiya yake wani a china yake wani ɗan najeriya ne duk za ka same shi a garin makka allah ya wadata su da wannan a sakamakon addu'a da annabi ibrahim ya yi waɗansu malamai suke cewa yayin da yi wannan addu'a ɗin aka ɗauki ta'if saboda ita ta'if ƙasashen ziki da bishiyoyi da ‘ya'yan eh, marmari da sauransu cewa da a Falastin take sai aka dawo da ita nan Hijaz Allahu a'lam bi sihhati hadha to Allah madaukakin sarki ya amsa wannan addu'a din to amma wannan addu'a da Annabi Ibrahim yayi sai bai yi shi a saki haka ba da yace warzuq ahlahu min as-samarat sai dawo yayi istidraki yayi takhsisi ya tsuke wannan gamewa da na cewa mutanen garin ya Allah ka azarta su da ‘ya'yan bishiya sai ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda yi imani a cikin su da Allah da ranar lahira shine wanda nake masa wannan addu'a din malamai suna cewa mai hikimar da yasa annabi Ibrahim ya keɓance mummanai kadai da wannan addu'a din in ba ku manta ba na faɗa muku a uslubin alƙur'ani in an faɗi al'iman wani lokacin akan faɗi imani kadai ana nufin imani da rukunan imanin gabaɗansu wani lokacin akan faɗi rukunai waɗanda suka fi kowanne ƙima da daraja imma al'iman billahi wa rasulihi ko wa rusulihi ko kuma al'iman billahi wal yawmil akhir wannan ya maimaitu so da dama saboda ka in an ce al'iman billahi wal yawmil akhir an ambaci waɗannan ne saboda mahimmanci sauran suna shiga cikin kun gane ko so in an ce al'imanu billahi wal yawmil akhir sauran rukunan musuluncin sun shiga ciki kenan yana nufin sai mummunai kadai ya Allah ka wadata mummunan wannan garin da nau'o'i ko kowane nau'i na ‘ya'yan abinci, ‘ya'yan bishiya wato ababen abinci da ababen marmari. Da ce malamai suna ƙoƙarin gane mai yasa annaba Ibrahim salam ya keɓance mummanai kawai da wannan addu'a ɗin. Sukan bayar da dalilai kamar haka. Abu na farko suna cewa annabi Ibrahim ya yi wannan ne hirsan ala shuyu'il imani lisakin albalad domin kwaɗayin cewa imani ya yadu a cikin mazauna wannan garin saboda duk wanda ya ji cewa ga addu'an da kakansa ya yi amma ya yi wa mummunai ne kadai zai kwaɗayin shi ma ya samu rabo cikin addu'a ɗin don haka kowa zai yi ƙoƙarin ya ga cewa shi ma ya yi imani da Allah domin addu'an kakansa ya shafe shi suka ce wannan shine hikimar da yasa ya faɗi wannan ɗin domin yana son kowa a garin ya zanto mumi abu na biyu da malamai suke ambata shine cewa tana iwa ya yi haka ne ya keɓe waɗanda suka yi imani ne ta'adduban na Allah azza wa jal kamar da alhafiz ibn kathir ya ambata ladabi ne ma Allah madaukakin sarki yana daga cikin ladabin addu'a ka roƙi abin da kake gani zai fi kusa da ya karɓo a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda mutumin da yana da zuri'a waɗanda al'ummu ne da dama a tsarin gudanarwa na Allah maɗaukakin sarki ba zai yi a ce gaba ɗayansu sun yi imani da Allah da ran tashi alƙiyama ba ba zai ya ce gaba ɗayansu sun samu wadata ba Allah ya halicci mutane ya yi waɗansu su yi hidima ma waɗansu waɗansu za su zanto mawadata waɗansu za su zanto matalauta waɗansu za su zanto masu imani waɗansu za su zanto kafirai Allah ya ce wa ma nasi walau harasta bi mu'minin mafiya yawan mutane duk yadda za ka kwaɗayin su imani ba za su yi imani ba to saboda sanin wannan shi ne ya ta'addubi ladabi ma Allah madaukakin sarki sai keɓance addu'an sadin ta shafi mummanai ɗin kaɗai saboda ya san za a samu waɗanda ba mummunai ba kuma addu'ar za ta fi saurin karɓa karɓuwa idan ya yi ta ma mummanai su ne wadda Allah maɗaukin sarki yake so shi ne wadda Allah ya yi alƙawarin zai ba su nasara su ne wadda Allah ya alƙawarin yana tare da su wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin saboda ka waɗannan a azarta su kai addu'a cewa Allah ya azarta mummanai wannan an fi begen karɓan wannan addu'a da abu na uku da malamai suke ambata shine cewa tana iya yiwa ya keɓe ne a nan saboda addu'arsa ta farko da ya yi Allah maɗaukakin sarki ya tsuke masa don haka sai ji kamar ya yi abin da bai dace ba hmm? don haka sai ya guji irin na farko ɗin mai addu'an farko da ya yi Allah madaukin sarki ke cewa idh ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati in ba manta ba mun faɗi cewa daga cikin takdirat da malamai suke yi wa min dhurriyyati faj'al a'imma ko addu'a yake yi ka saka a cikin al'ummata ma a samu wato eh, a imma shugabanni duk da cewa a wajen ma ba wai ya yi shi a dunkule ba ne ko ba ya ce gaba da yansu ba ne ya faɗi min amma sai Allah ya faɗa masa a wajen cewa la yanalu ahdi az-zalimin sai san kenan akwai az-zalimai dan haka bari ya fitar da su a addu'an sa na gaba sai ya ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir duka waɗannan kuma suna koyar da mu ladabi wajen yin addu'a kuma suna daga cikin ababen da suke sa a karɓi addu'an mutum idan ya yi ladabi ma Allah maɗaukakin sarki wajen addu'a ɗin. Abubahir bin Ashur yake cewa, Maksudin annabi Ibrahim wajen da wannan addu'an shi ne, ya zanto mutanen garin Makka sun sami duk wani abin da birni yake bukata ta yadda mutanen garin ba za su bukatu izuwa su tafi wani gari don neman abin da za su rayu da shi a wannan garin nasu ba saboda mai saboda yana begen su ne za su zanto masu yin da'awa izuwa ga abin da aka gina ka'aba domin shi in ko har za su fita su tafi neman abin da za su ci a wani wuri to kaga kenan za a rasa masu kira na gaske a wannan wurin za a rasa waɗanda za su kira zuwa ga tauhidi ba tare da sun buƙaci wani abu a hannun wanda suke masa da'awa ba to don haka Allah annabi Ibrahim yayi addu'a su samu abin da suke bukata na arzikin gidan duniya ta yadda za su samu dama na yin bauta ba tare da sun buƙaci wani abin duniya a hannun wani ba wannan shi ne addu'a da annabi ibrahim ya yi allah maɗaukakin sarki sai amsa addu'a ina muka gane cewa allah ya amsa addu'a allah sai ya ce ƙala wa man kafa, ƙala a nan qala Allahu kenan mun gane ko wannan shine ingantaccen tafsiri qala ai Allah madaukakin saki ya faɗa ma annabi Ibrahim wajen amsa addu'an da yi qala wa man kafar ai wa arzuqu man kafar da yace urzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir kamar Allah yace naji na amsa zan azarta waɗanda suka yi imani da Allah da ran tashin alkiyama cikin mutanen garin Makka da samarat wa man kafar da ma waɗanda suka kafarta duka zan azarta su qala wa man kafar wanda suka kafarta ma zan azarta su to kuma wannan ita ce muktabar rububiyya al'amma Allah madaukakin sarki bai yi halitta ya bar shi haka muktadar rububiyya shine Allah da ya halitta kuma ya kula da halittar nasa ta hanyar ba su duk abin da suke bukata na inganta a rayuwarsu a bayan ƙasa don haka abin da ya shafi duniya Allah yana bai wa mumini yana baiwa wadda ba mumini ba kuma ƙur'ani ya faɗi wannan aurare da dama kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un fid dunya ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد makanu ya يكفرون lallai waɗanda suke kirkiran ƙarya su zingina ma Allah madaukin sarki ba za su wata ba amma mata'un fi dunya jin daɗin duniya kam wannan za su samu za mu wadata su a nan gidan duniya malamai suna cewa Allah yana wadata kowa da kowa domin ya tsayar da hujja akan kowa da kowa kada ka ce yunwa ta dame ka baka samu yadda za ka yi tunani ka gane Allah gaske ne ko addinin musulunci gaske ne ko ba gaske bane don haka mummanai sai su amfani da ni'ima din su gode ma Allah madaukakin sarki su kuma waɗannan sai su yi amfani da ni'imar su ƙara kangarewa sai zanto hujja a kansu Allah madaukakin sarki ya musu azaba sakamakon haka din haka nan Allah yana cewa wa man kafara fala yahzunka kufru a cikin suratul luqman duk wanda ya kafirce to kada kafircinsa ya bakanta maka rai ilaina marji'uhum makomarsu gare mu take fanunabbi'uhum bima amilu zamu ba su labari dalla dalla dangane da abin da suka aikata inna allaha alimun bi zati sudur Allah madaukakin sarki shine mai cikakken sani da abin da zukata suke boyewa numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila azabin ghaliyum zamu ba su jin daɗi ɗan kaɗan sannan sai mu tilasta musu zuwa wata azaba wato mai tsanani na gaske hakanan Allah yana cewa kamar da na sha faɗa muku anan a can cikin suratul zukhruf cewa ita duniya ɗin nan ba ta da wani matsayi a wurin Allah maɗaukakin sarki shi yasa ba dan kada a baiwa kafirai gaba ɗaya mutane su ki imani ba ma da Allah zai dunkule duniyar ne ya wa kafirai kawai shi ne abinda annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa a cikin hadisi law kana fi dunya tazinu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sharbata ma da duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya nauyinta da ƙimata ta kai Jana janaha ba'uda hmm? fakafaken sauro jama'a sauran kansa me yake ballanta na fakafakensa in ka ɗauki sauro yanzu ka riƙe hannun ka za ka ji wani nauyi to ina ce za ka ɗauki fakafaken ne kawai to da duniya nauyinta da ƙimarta ya kai fakafaken sauro a wajen Allah maɗaukakin sarki to da ba zai shayar da kafiri farfato ɗaya na ruwa ba mana inda wata aba ce wacce ke so ta dame shi to ai kaga ba zai ba abokin gabansa ba ko to da ba zai ba kafiri ko da abin nan karfato guda ɗaya na ruwa ba ba zai yiwu ba saboda haka duniya ba komai bace a wurin Allah madaukakin sarki dan haka yakan bayar da ita ba kowa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ألا نشابا دنكد متاني سوء gaba ɗayansu su zanto al'umma ɗai bisa kafirci ba ba don kada kowa ya kafarta ba laula an yakuna nasu ummatan wahidatan fil kufri kenan ba la ja'alna liman furu, bin rahman da duk wanda ya kafarce ma Allah mai rahama to daga irin arzikin da za mu yi masa Libuyotihim buyutihim suqufan min fidda da gidajen su ma duplex ne duk gidajen sama ne duk arne zai samu kuɗi da gidansa gidan sama zai kuma gidan sama na mai ba na bulo ba na azarfa da zinari libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun gidaje ne na sannan akwai matakala haka za suna hawa matakalan kuna kallon su suna hau kan benayensu da matakalan da gidajen dukkanin azurfa ne wa zukurfan da zinari wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un gidajen kofofin gidajen ma na zinari da azurfa gadaje na zinari da azurfa a nan za su na shingida suna kwanciya Allah sai ce amma wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya duka waɗannan ba wani abu bane dan jin daɗi ne na gidan rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira kuwa a wajen ubangijinka yayi tanadin ta ne domin masu jin tsoron sa saboda haka Allah yakan ba mumini duniya yakan ba kafiri duniya kada ku rudu dan kun ga kafiri ya mallaki duniya ka ɗauka cewa Allah yana son sa ne shi yasa anan bayan Allah ya faɗi cewa fa umatti'uhu qalilan sai shi thumma ruhu. ila azabin nar domin ya nuna maka cewa jin samun jin daɗi anan gidan duniya ba shi ke nuna cewa Allah yana son mutumin da ya hore masa arziki da wadata a nan gidan duniya ba saboda haka Qur'ani yana kiran duniya gaba ɗayanta almata'ul qalil jin daɗi ne ɗan kaɗan saboda a matsayinka na mutum dai duk jin daɗin da za ka yi na tsawon rayuwanka ne kaɗai to kai rayuwanka ɗin a cikin rayuwar duniya ma ɗan kaɗan ne sannan ita kanta duniyar gaba ɗayanta daga farkonta zuwa ƙarshenta Eh, aka kwatanta ta da lahira ‘yar kaɗan ce, shi yasa cikin cikinta Allah madaukin sarki ya ba mu labari cewa in aka kwatanta su da kun lahira ba abin kwatantawa ba ne. Saboda ka almata'ul qalil da yawa zaka ji Allah ke cewa wa mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. A lahira wannan jin daɗi na gidan duniya ba wani abu bane dan kaɗan ne kaɗai. Saboda haka Allah yana azarta kowa da shi fa umatti'uhu qalilan thumma ila azabin nar wa bi'sal masir sannan sai in tilasta shi in kai shi izuwa gidan wuta to daman in Allah ya nufin kama mutum ai bai tsira ko duk yadda kake da jin daɗi da sharholiya Allah jinkiri yake maka talala yake maka lokacin da ya ga daman ya kama ka to ba za ka iya koya a gare shi ba duk lokacin da ka nufaci ka gudu ka yi nisa da Allah to fa ƙarar kusanci kake izuwa gare shi saboda duk inda za ka tafi wajensa ne halittansa ne yana wajen da jinsa da ganinsa da ilimansa ya san abin da kake yi ya san abin da ke koyi ma cikin zuciyanka ballantana wadda kake furtawa shine Allah yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid yana cewa wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir alqaryu guda nawa ne wadda nayi musu talala na jinkirta musu suka yi ta zaluncinsu sannan sai na damƙe su damƙar da babu tsira a cikinta ƙarshensu kuma izuwa gare ne yake makomarsu izuwa gare ne yake sun ma'afaruhu ila azabin nari wa bi'sal masir wannan fa wata fa'ida da za mu ɗauka anan tana cikin ayar wa idh fa ibrahim alqa'id kuma tan afwan wa idh fa ibrahim kuma tana cikin wannan shi ne facewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu wannan da Allah madaukin sarki ke cewa in sun kafarta din zai zai ba su jin daɗi na wani lokaci a nan gidan duniya sannan ya jefa su a wuta zuri'a wane ne na'am zuriya annabi Ibrahim ko ba mun ce da farko yayi addu'a magarin daga baya yayi addu'a wa mutanen garin ba to mutanen garin su wane ne zuriya annabi Ibrahim ne ko garin ai ya fara ne da Hajar dawa da Isma'il alaihi assalam sannan mutane suka zo sannan annabi Isma'il yayi aure daga wannan mutanen sannan zuri'arsa suka ci gaba aka samu al'arab al-musta'rab kenan dan kana da dangantaka da wani babba bai wadatar da kai sai fa kayi aiki irin na babba din kafin za ka samu girma a wurin Allah madaukakin sarki a nan gidan duniya ne in kai dan sarki ne to duk inda an ganka yan labai ne kai ko me kake yi dai kai prince a wajen Allah madaukakin sarki a shi sa annabi alaihi salatu wassalam ya tara ‘yan uwansa wajen Jabal Abi Qubais yana faɗa wa kowa daga cikinsu, ya yi musu kira a jumlace, sannan ya zo ya yi kira a fayyace, ya ce, Ya ku bani wani, ya ku bani Abdulmuttalib, ya ku kaza, ishtaru anfusakum min Allah fa inni la ugni, ishtaru anfusakum fa inni la min Allah shai'a. يزو كم بطر سيتي يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري نفسك من الله اشتري نفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا كيكا فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشي يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشتري نفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا saboda haka dan kana da dangantaka da annabi in ka yi imani ba annaban nan ba zai tsinana maka komai ba gashi kaga nan annabi ma annabi ne guda annabi Ibrahim amma da ya tashi addu'a a abin da ya shafi duniya ma ya ce banda iyalansa ko mutanensa ko zuri'arsa wanda suka kafarta a harkar duniya ma ke alfa to ina kuma ga harkar lahira saboda haka dan malami in bai halin malami ba bai zama malami ko ba haka ba da haka lallai kowa ya tashi ya zabura ya yi aiki na gari sai Allah madaukakin sarki ya bashi tsira Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora na'am وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ نعم الله مدعو تنسر كنا شاء وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كتنا يا يند النبي إبراهيم يكي لقى القواعد توبلي أساسي فاونديشن من البيت لكن كأبا da nufin gina shi ya tashi ya yi sama yana yin wannan aikin shi wa Ismail tare da Ismaila su biyu din suna wannan aiki na daga ɗakin Ka'aba kuma suna addu'a suna roƙon Allah suna masu cewa rabbana taqabbal minna ya ubangijinmu ka karbi wannan aikin da muke yi daga gare daga gare mu innaka antas sami'ul alim lallai kai kai ne mai ji wato mai karɓan addu'a al'alim kuma mai cikakken sani da wannan aiki da muke yi da kuma nufinmu da wannan aiki ya Allah ka karɓa mana wannan ayar har yanzu maksudinta bayani ne dangane da falala na annabi ibrahim alaihissalam sannan da bayanin ɗaukaka ko matsayi na ka'aba a lokaci guda har yanzu shagube ne ma mashirikan makka shagube ma mashirikan makka cewa kakansu da ya gina wannan ɗakin ya gina shi ne don tauhidi kuma Allah ya yake roƙa a wannan gidan bai yi shirka a wajen ba bai saka gumaka a wurin ba mai kai ku yanzu kuna alfahari da wannan ɗakin? kuna alfahari da cewa ku ne masu kare wannan ɗakin ko masu raya wannan ɗakin kuma kuna shirka a ciki alhali kakanku ga abin da yi a wannan ɗakin to wani abin da za mu fara lura za mu ga cewa uslubin maganan ya canza a nan iz-iz da ta zo a baya fi'ilin da yake zuwa bayanta fi'ili ne madi na abin da ya riga ya shuɗe ko wa Tala ibrahim rabbuhu bi kalimat ko fa atammahunna wa idh ja'alna al mathabatan lin wa amnan sai na uku yace mai wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina duka yana cewa ka tuna yayin da ya faɗa amma anan sai ce wa idh yarfa'u ka tuna yayin da yake ɗagawa menene nukta ko balaga na alƙur'ani da mai karatu zai fahimta a nan an yi ta za ka magana a kan annabi ibrahim a ayoyi guda uku da suka gabata ko kenan kamar yanzu ga annabi ibrahim ɗin a gabanka kana kallonsa wannan sigatul mubari tufidu al cewa ka halarto abin ne kamar ga annabi Ibrahim ɗin a gabanka yanzu yake yi. Mana na ce kutuna domin labarin annabi Ibrahim a wajen mashirikan makka sanannen abu ne. Labarin annabi Ibrahim wajen Yahudawa da Nasara sanannen abu ne. Kuma kowa yana da'awar cewa shi yake kan tafarkin annabi Ibrahim. Saboda haka, a nan aka fito da abin sosai, daga wannan ayar za a fara raddi gadan-gadan. musamman mushrikan makka ga ɗakin ka'aban ku kalle shi ga abin da yasa aka gina shi ku kalli kanku abin da kuke yi kenan ya ku yahudu da nasara ga ɗakin ka'abar da annabi ibrahim ya yi wannan shine babban martabar da kowa da kowa ya sani na annabi ibrahim cewa shi ya gina ɗakin ka'aba to gashi nan ku halarto lokacin da yake ginawa me yake faɗa me manufansa ku haka kuke yanzu shine shine eh, hikima inji malamai na canza wannan uslubin wa idh yarfa'u ibrahim kamar ka halarto ga annabi ibrahim in yake yanzu in ko za ka halarci wannan kuma kana alfahari da wannan kakan ai ba za ka saba masa bisa wannan karantarwa da tafarki nasa wanda shine alhanifiya shine abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jaddada shi ba wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt alqawa'id kamar da na faɗa jam'i ne na qa'ida qa'ida kuma shine tubali abinda ake ɗora gini a kai. akwai hadisi dogo a cikin sahih al-bukhari tunda maqsudi dan aya dan ba tarihin bane da haka ba zan karanta hadisin bai na cikin sahih bukhari da littafan tafsiri sun ambace shi da tsayinsa da damansu ibn jarir at-tabari ya ambace shi a dunkule ibn kathir ya ambace shi gaba ɗaya hmm? to muhim abin da mu faɗa wanda zai fassara mana ma'anar aya ne kawai Shi ne cewa ɗaya daga cikin zuwa da annabi Ibrahim yake bayan ya bar ɗansa da matansa a wannan wadin ghairi da zar'in inda albayt ɗaya daga cikin zuwansa da yi sai ya gaya wa annabi Ismail cewa Allah maɗaukin sarki ya umarce ni in gina masa ɗaki a nan wurin. Sai annabi Ismail ya ce masa, ka aikata umarnin Ubangijinka. A wata riwayar, za ka taimake ni akan ya ce, ƙwarai zan taimake ka. A wata riwayar, ya ce, ka aikata umarnin Ubangijinka, gani nan nima zan taimaka maka. sai ɗauke shi ce bismillah zo mu je wajen shi ne malamai suke bayanai yaya aka yi ya gane wajen cewa waje ne daman kututturan wajen yana nan idan iska ta zo ko aka yi ruwa hmm, sai wani bangare ya tafi wani bangare ya tafi amma dai shayin wajen yana nan a abansa asalin tubalin yana nan waɗansu suka ce Allah ya turo hadari kirkice ne zo sai ya haɗu akan saman wurin sai ya gane cewa nan ne wurin shikenan sai ya fara gini yana gini shi wannan yana bashi yumbu da laka da menene da block yana ɗorawa yana wannan gini ɗan har ɗakin ya kai inda ya iya kaiwa ya rufe shi ya cika umarnin Allah madaukakin sarki na gina ɗakin Ka'aba to shine anan Allah yake dunkula mana labari din yake cewa ya ku larabawa ku haka ya ku yahudu da nasara ku tuna abin kuka sani cewa annabi Ibrahim shi ya gina wannan ɗakin wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt ay qawa'id albayt ko wa isma'ilu ba shi kadai yayi ba shi kadai yayi tare da isma'il anan shi ma akwai ta nukta Abahir ibn Ashur yake cewa in kana son ka yi magana ka faɗi cewa mutane biyu sun yi aiki amma kana son ka bambanta gwargwadon aikin mutane biyu din ka nuna wannan shi yayi mafi yawan aikin wannan dai ya agaza masa ne ya taimaka masa to sai ka faɗi mutumin ka faɗi aikin in ka faɗi aikin sannan sai ka ce kuma da wane ka ce wane yayi abu kaza tare da wane wannan yana nufin cewa ba sun yi tarayya ne daidai wa daidai wajen yin aikin ba a wannan shi mafi yawan aikin wannan ya agaza masa wannan ya nuna maka cewa falala uban ya dara na ɗan aikin uban ya dara na ɗan lokacin uban ya shekara kusan ɗari ko sama da haka shi ko ɗan malamai suna cewa a lokacin shekaransa goma sha uku ko sha hudu annabi isma'il saboda haka kaga aikin da zai yi ba wani aiki ne mai yawa ba sannan kuma mutanen daɗin kasan karfafa ne ba irin mu ne na yanzu ba mutum ya shekara ɗari da wani abu sannan zai zo ya yi gini shine nukta ɗin sai da aka faɗi cewa yarfa'u ibrahimu da min albayt sannan sai aka cewa wa isma'il ba ce in id yarfa'u ibrahimu wa isma'ilu da min albayt ba waɗansu malamai suna cewa suna ginin ne suke faɗan wannan addu'ar da Allah ya faɗa mana ai wa iz yarfa'u ibrahim wa isma'il wa yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim cewa suna ginin suna faɗan wannan wannan yana ɗaukan bulo bulo na hannunsa yana zuwa yana yana ce rabbana taqabbal minna shi kuma wannan yana sakawa yana falasta yana rabbana taqabbal minna wannan waɗansu kuma malamai suna cewa addu'a annabi ibrahim amma gaskiya zahirin magana dai su biyu ɗin ne saboda komai karancin sare in ba ji babansa yana faɗa shi ma zai yi ko kuma ɗan shekara goma sha hudu wani addu'a ne ba zai yi ba rabbana taqabbal minna ya kai ubangijinmu ka amsa mana ka karɓa mana me wannan aikin da muke yi innaka antas sami'ul alim me yasa suke cewa Allah ya karba musu suna jin tsoro ne ko za a karba ko ba za a karba ba eh haka duk mumini yake in muminin gaske ne idan yana bautan Allah madaukakin sarki yana yin sa ne bainal khawfi war raja cikin tsoro da bege kuma haka Allah ya siffanta mummune a cikin suratul mu'minun yake cewa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un sune ne waɗanda suke bayar da abinda Allah ya hore musu na farilla na zakka ne na sadaka na ciyar da iyalansu ne na ciyar da gajiyayyu da makwabta da ‘yan uwa duk suna yi wannan gwargwadon iyawa amma wa qulubuhum wajila zukatansu na cikin tsoro na cike da tsoro Aisha ta tambayi Annabi alaihi salatu wassalam tsoron mai suke shi ne suna jin tsoron kada su gama aikin kuma ba a karɓa ba to wannan shi ne ladabi na addu'a ku roƙi ubangijinku tadarru'an wa khifatan ko wa khufiyatan kuna masu kankan da kai a ɓoye kuna masu tsoro to wannan shi ne abin da suke yi suna aiki suna bautan Allah ne fa Allah ne ya umarce shi yayi kuma yazo yana yi amma yana yin cikin tsoro kuma da bege cewa ya Allah ka karɓa mana sannan banda haka ga wani ladabi na addu'an kuma suka rufe addu'a ɗin da mai da asma'ullahi husna wadda suke da alaƙa da abin da suke addu'a kai shine innaka antas sami'u al-alim ai ko je na faɗa muku in zaka roki abu ka zabi sunan Allah da ya dace da wannan ko kuma ka zabi gamamman sunan Allah to su anan sun hada ne kaga an bude addu'an da rabbana an tashi rufewa sai aka rufe da abinda aka roka din as-sami mai amsa addu'a mai ji ya amsa kamar yadda a sallah muna cewa sami Allahu liman hamida ba Allah ya ji bane ai ya ji already hmm? Allah ya amsa ma wanda ya gode masa kun gane ko to anan ma haka abinda yake nufi kenan innaka antas sami'u al alim al imam ibn kathir ya rawaito cewa al imam ibn abi hatim ibn abi hatim littafin sa na tafsiri ya rawaito daga wani ɗaya daga cikin manyan malamai manyan zahidai Wuhaib ibn Alward al-Makki ɗaya daga cikin malaman Abdullahi ibn al-Mubarak da Fudail ibn Iyad da kuma Abdulrazzaq Ahmad Shakir yake cewa ya mutu shekara na 153 wannan Wuhaib ibn Alward in ya zo yana karanta wannan aya ɗin wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim zai karanta sai ya kuka yana mai cewa ya khalilar rahman ya kai badadai Allah madaukakin sarki tarfa'u qawa'ima baitir rahman kai kake daga tubalen ɗakin Allah maɗaukakin sarki wa anta mushfiqun Allah ya kubala min kuma kana tsoron kada a karɓa daga gare ka wannan me yake nufi yana nuna mana cewa ya dace in kai ma ka zo karanta wannan ayan ka tasirinsu da shi kuma ka ɗauki wannan darasin da muka ambata kada ka ji don kana bauta ko ka iya sallah sama da wani kaga kana masa girman kai kamar an amshi naka wanda wani daga cikin afat na da dama daga cikin samari na zamani mutum ya je ya yi karatu Allah ya hore masa ilimi ya san abubuwa da dama da mutanen garinsu ko ‘yan uwansa ma ɗalibai a garinsu ba su sani ba sai ji cewa shi fa yanzu wani abu ne da haka yana taraffu'i a kansu wani ma sai in an gashe shi shi ba zai gaida da su ba saboda jahilai ne hmm? ko ya fi su ilimi wannan gaskiya alama ce ta taɓewa ba alama ce ta karɓuwa ba a wurin Allah maɗaukakin sarki ilimi abin da ke koya maka shi ne tawazu'i da kankan da kai ilimi shi ne in ka ga mutumin da ka sani bai gashe ka ba kai ka gaida shi ka ce masa assalamu alaikum in ɗalibanka ne ya wuce ko yana sauri ko wani abu bai gai da kai ba in kai za ka iya ba za ka takura masa ba ka ce masa assalamu alaikum in zai zo ka ce a na san kana sauri bismillah ya tafi ka haka ake amma duk lokacin da za ka fara jin cewa kai fa kai ne wanda Allah yake so waninka Allah baya son sa to ka zama maghrur shaidan ya fara ka. saboda duk lokacin da kake jin kana ƙara kusanta da shari'a da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya dace a ga wato ainihin tawalu'u a tattare da kai sannan da san jawo mutane domin su ma su bi wannan tafarkin Allah madaukakin sarki ya datar da mu da haka din har yanzu al'imam ibn kasir dai a ƙarƙashin wannan aya yake cewa ko kuma makaranta aya ta gabaɗin sai mu faɗi abin da yake faɗa a ƙarƙashin ayoyin guda biyu na'am ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah madaukakin sarki yana cewa ربنا وجعلنا مسلمين لك شي غبا دا addu'an annabi ibrahim ya kai ubangijinmu وجعلنا مسلمين lak ka sanya mu mazanto masu mi kauya a gare ka mu biyu din kenan ko wa min zurriyyatina ummatan ka sanya daga cikin zurri'anmu wata al'umma wacce za ta zanto mai mi kauya zuwa gare ka wa arina manasikana ka koya mana ka nuna mana wajajen ibadanmu ka nuna mana yadda za mu bautata maka wa tub alaina kuma ka karbi tubanmu innaka anta tawwabur rahim lallai kai mai yawan karban tuba ne kuma mai tsananin jin kai ne da tausayi mabayinsa anan har yanzu ya sake cewa rabbana ko malamai suna cewa fa'idar wannan takradin rabbana rabbana din ƙara nuna ƙanƙan da kai izuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan kowane rabbana da ya zo addu'a ce mai zaman kanta saboda ka in ka ce rabbana in kai wata addu'ar in za ka yi sabuwar addu'a sai ka sake ƙara rabbana haka nan ka ƙara rabbana wannan duk yana nuna mai yana nuna A kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah ka sanya mu zanto masu miƙa wuya zuwa gare ka Abdullahi ibn da yake cewa Allah madaukakin sarki yayi wa Annabi Ibrahim ilhama sunan musulunci hmm? wannan ɗaya daga cikin tafsirai kenan na faɗin Allah maɗaukin sarki huwa sammakumul muslimin waɗansu malamai suka ce huwa sammakum musulmin yana koma izuwa ga Ibrahim ɗin ne cewa annabi Ibrahim shi ya sanya muku suna musulmi to gashi anan yace waj'alna ne laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak Ibn Ashir yake cewa bayan Allah ya sa annabi Ibrahim yayi wannan addu'an sai Allah ya adana sunan na Islam ɗin. ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi Ibrahim sai aka manta da wannan sunan baka jin a tarihi wani yana kiran kansa musulmi bayan annabi Ibrahim eh, an samu mutane da suke kiran kansu hunafa cewa suna ban addinin annabi Ibrahim saboda ka su hunafa ne amma sunan musulunci sai Allah ya adana shi ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ba waɗansu mutane da aka ake kiransu da wannan sunan shi yasa Allah da ya tashi nuna wa Yahudawa da Nasara cewa ba kan addinin Annabi Ibrahim suke ba sai ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman kuma shine abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alhanifiyatu, hanifiyatu as-samha wadda shine addinin musulunci to annabi ibrahim kuma yake cewa Allah ya sa shi musulmi dame shi mun karanta aya tarihinsa Allah ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu Tan Allah ya shirye da shi kenan bai taba wata magunki ba akan fitras sai tashi to gashi anan yana cewa ij'alna muslimaini laka dama ai musulmin ne ko kamar yadda kai ma a sallah kana cewa ihdinas siratal mustaqim kuma shiratul mustaqim shine musulunci kana ce Allah ya shiryar da kai ma'ana Allah ya ƙara tabbatar daga daga diganka akan musulunci saboda haka wannan shine ma'ana addu'a ne kun gane ko Allah ka ƙara tabbatar da mu akan wannan addini wanda shine musulunci rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka ya Allah ka sanya cikin zuri'a mu ma a samu al'umma al'umma in an ci al'umma shine gungun jama'a wadda wani abu yake haɗa su ko yare ko wurin zama ko aƙida na haka ake ce al'ummar islamiyya ko wadda musulunci shi haɗa su hmm? ana ce ummatu al'arab wanda ƙabila da yare ta haɗa su ko ana ce al'ummar najeriya wadda mai haɗa su wurin zama ko geography wannan shine ma'anar al'umma sannan akwai ma'anoni da dama na al'umma a yaren larabci haka nan ma a alkur'ani mai girma amma dai a nan abin da ake nufi shine jama'a masu ɗimbin yawa wadda za su yi tarayya bisa wannan abin addini bisa musulunci bisa mi kauya zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma Allah ya amsa addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam ta inda a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kafin hijirarsa da bayan hijirarsa zuwa madina larabawa daga ko'ina sun zo sun musulunta ‘yan ƙabilu kaɗan ne cikin larabawa waɗanda ba su musulunta ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wadda waɗansunsu har yanzu suna nan larabawa ne kiristoci larabawa ne ba musulmi ba amma wanda al'ummar dai ta riga ta musulunta saboda haka in an samu dan kaɗan kabila ɗaya biyu ba su musulunta ba wannan bai nuna cewa ah, ba amsa addu'ar ba Allah ya amsa addu'ar larabawa sun musulunta ba larabawa kaɗai ba ma tun da zuri'a annabi ibrahim ba larabawa ne kaɗai duk da cewa a wannan yakin addu'ar da yake yana yi ma zuri'arsa da ke garin makka ne wanda su ne larabawa amma banu isra'il ma ai zuri'a annabi ibrahim ne ko su ma an samu ɗaiɗaiku da suka musulunta a cikinsu ko musamman a cikin nasara da yawa za ka ji mutane saba'in a lokaci guda sun musulunta za ka ji ibn al-jauzi ya musuluntar da kiristoci dubu shi kadai a wajen wa'azi har yanzu za ka samu ana musulunta yahuda ma ana samu jifa-jifa ko kaɗan-kaɗan su ma suna musulunta duka wannan amsa da'awar annabi ibrahim ne alaihi salam waj'al min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana manasik ana fassara shi da fassara guda biyu na farko shine ibada general saboda nusuk yana zuwa da ma'anar ibada kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nusuk bauta to ka nuna mana yadda zamu yi bauta anan Rashid Reza yake cewa ai allimna manasikana ilman ka ilmin ra'i mana auka maƙal ka sanar da mu ilimi a bayyane ta yadda kamar gashi muna ganin abin ilimin ya zanto ilmul yaqin mun san shi kamar yadda ina kallon wannan na san wannan wannan ne to ya zanto ina da ilimi a bayyane wato ya Allah ka bayyana mana bayani filla filla na yadda za mu bautata maka wannan yana cewa a kimtsa muke mu bayyana maka ya Allah ya mana bayani kawai za mu bi ko kuma manasik yana nufin ibada na aikin hajji asalin ma'anar nusuk ibada ne amma a istimali na urfi na musulunci in an ce mansak ana nufin ibadan aikin hajji hmm? shi yasa annabi alaihi salatu wasalam da yake in aikin hajji yake ce sahabbansa khudhu manasikakum anni ku koyi yadda za ku yi aikin hajjin ku daga gare ni fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha fi maqami hadha nan tana iya yiwa ban sani ba tana iya ba zan sake saduwa da ku a wannan wurin ba a shekara mai zuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka koya mana yadda zamu yi bauta ko general bauta ko kuma aikin haji wa tub alaina ka karbi tuban mu kenan kana bautan kuma kana mai kana tuba malamai suka ce saboda duk yadda ka kai da tsantseni a matsayinka na dan adam kana iya yin dan kuskure a wajen bauta din ba to kana yi sai ka tuba wa tub alaina ya Allah karbi tuban mu innaka antat tawwabu arrahim kamar lokaci ya ja abinda na so in faɗa mana na fa'idar da ibnu kathir ya shirin daga wannan addu'a din insha Allah gobe zan karanta mana abinda muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bamu lada ah, mu da ku baki ɗai. abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana ya kuma datar da mu da wanda zai nuna mana mu gyara Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata واجعلنا من الراشدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته